kuna intimidating kuna intimidating fellow girls irinku da ba su yi niyya su yi haka ba yaran da suna taso ba su yi niyya su yi haka ba amma me sai ki ga yarinya za ta ce a tun da wani ta rike ni ma zan rike kin san me ta yi kamun ta samu kin san harkan me ta yi kamun ta samu da kyau ba a ce ka kare ba amma me ka tara idan aka ganka da irin wayannan a duba level ɗin rayuwanka nawa kake karɓawa a wata ko sayayyan nawa kike a shekara a cikin shagonki amma ba wai yau kina can yau kina can ki zo ki dawa da waya ki dangance you're not a big girl because you have a big phone na san maganar na zai ma wasu ku zafi amma ba wai na faɗa bane don in faranta wa kowa rai kuma ba faɗa don ɓata kowa rai ba idan za ku yi amfani da kwakwalwanku wannan mutumin da ya siya muku waya idan kika bibiya matan shi tana da katon boutique ke me zai hana ya gina rayuwanki duk mai son ka shi zai so ci gaba wanka kuma duk wanda ya ce wa ne? eh ina so in siya miki waya kaza amma kuɗin yana da yawa me zai hana in baki ki dan fara jari in ya so daga nan kin dan yi karfi sai a siya miki babban waya shine mai son ka shine mai son ka ayi tattali saboda rayuwa wayan ban zama da wani zai haɗa ka da wuka ya karɓe idan shago kike da shi me kika ga kin za taimaka wa iyayenki za ki taimaka wa kannenki har da wanda suke kusa da ke za su ci mu daina sa abin duniya ya rufe mana ido har mu rasa abin da za mu yi wanda ya kamata yawancinsu ma wanda suke wahala a gidan auren idan kika ji yadda rayuwarsu yake kai wasu har motoci suka tuka an yi rayuwa an yi rayuwa amma me saboda rashin tattali yau ana gidan miji sai an karba ashirin kamun a siye shuga sai an karba goma kamun a siye ma yaro littafi ko fensir idan za ku yi koyi da irin wannan idan za ku yi using nasu as example ku yi